To yau dandalin namu bakoncin waye samu. Suna na Mubarak M Zango. Wanda aka fi sani da? M Zango. M Zango. A ce takwara ne yau ya shigo dandalin. A takwara ne yanzu. To kai a harka ta waka. Mm. Wacce ka fi? Gaskiya ina yin waƙoƙin soyayya sosai da sosai kuma ina waƙoƙin siyasa. Ina biki ba ma inda ba na zagawa. Me yasa ka zaɓi waƙoƙin soyayya? Eh ai ba wai cana miki na zaɓi waƙoƙin soyayya ba. Ka ce waƙoƙin soyayya. Yau wani ce miki soyayya siyasa. Mm. biki kowane to idan aka ce siyasa biki suna da mm. sauransu wannan ainihin samun kuɗi ne eh mana na neman kuɗi ne gaskiya to ita soyayya ba ta neman kuɗi ba ce ai waƙoƙin soyayya da kake eh kana samun kuɗi ina samun kuɗi wani irin ne kake isarwa ina isar da saƙo na faɗakarwa ga al'umma kuma ina isar da saƙo iri-iri da yanayin zamantakewa da yanayin irin abubuwan da muke fuskanta a rayuwa da dai sauransu da yadda za mu ringa dan wayar da kan mutane zuwa mu'amala haka. Ka gamsu cewar saƙonnin da kake isarwa na isa? Gaskiya na isarwa sosai da Sabida ko ta irin yadda ake kira na a waya da kuma yadda ake zuwa har gida ake samu na. To duk ta wannan bangaren. Muna zance shekara nawa da fara waka? Zan kai shekara goma. Akwai abin da ya ja hankalinka ka fara waka? Akwai abubuwa. kamar akwai lokuta haka da dama wanda akwai wasu abubuwan da nake gani wanda ba daidai ba ina son kuma in fahimtar da mutane to na rasa da yadda dai zan biyo in faɗakar da mutane sai dai ta waka wanda idan ita ce idan ka yi ta a lokaci guda sai ka ji ta ma fita daga ƙasar to kin ga ta yi amfani domin ba ma iya na kasar ka ba har na wani wuraren ma duk ka faɗakar da su kuma ta waka kamar masu shaye-shaye akwai wakar da za ka yi sai ka ga ta irin wannan an gyara tun da ita waka nasiha ce ba wai abu ne wanda ake yi da yes. Mm. Akwai. Rabuwa da masoyi ba da haɗi ke da ne da kyau kin ji ‘yar uwa sahiba ca haidu ba rashin ganin ki ya kan iya jefa ne damuwa. Kai zancen kakan yi misali mm. za a iya faɗakarwa mm. ga a waƙoƙi misali masu eh. shaye-shaye ta eh. taɓa yin waka kan masu shaye-shaye zuciya sanya na aso san ban ciri ba tunani na da ke kensa na aran ki ba za ki manta ni ba saboda me kai wannan wakar saboda akwai tafiya da na akwai wata haka wacce nake dan so to da na wannan tafiyar kuma bayan na dawo sai na samu ma har an sa mata rana kuma bayan ba haka muka yi alkawari da ita ba yau mun yi alkawarin aure da ita ina batun kalubale na harka ta waka eto eh kalubale akwai shi iri iri to amma gaskiya nawa ni a zuciyata na bar shi sabida tun a lokacin da na yi albon na ɗaya na fuskanci kalubale iri iri albon ɗin? a kalubale kalubale To ai kin san ba komai ake faɗa ba. Sabida ina da masu gida a harkar waka ba wai haka kawai. Ai abin da ya shafe kai ka eh. maka cikas ake ba mm. wai abin da wani wata ta yi maka ba. Eh to ai abu da ai abubuwan da na kawo miki abubuwa ne wanda suka shafe. ka dai baka da kalubale kenan. Yawwa alhamdulillah shi mun gode wa Allah. Burina a waka shine kamar yadda na gaya miki in faɗakar da mutane kuma in ga suna faɗakuwa da abubuwan da nake gaya musu. al'adar shirin na muka yi wa mawaƙi kitsiye mu ce mana baiti mm. ko mana amshi. Ya rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa mm. da ake kama ta aka waya salula ko iPad ko laptop. Mm. Idan muka tsiye ka za ka iya yi mana baiti amshi ko ko za ka sha kayi. Ba abin da zai hana. VOA eh. Hausa. Rediyo VOA yan zango ina muku murna. Allahu ya dafa haira yabbana ya daɗa muku ɗaukaka. To dai ka sha da ƙyar. Eh. <laughs> Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.